al'ummar yankin na Udawadai sun ce akalla garuruwa 34 ne 'yan bindiga suka tarwatsa saboda hauhawar hare-hare a yankin da yanzu dai suka zama 'yan gudun hijira. Manoma da 'yan kasuwa da dama na yankin dai yanzu sun ce sun haƙura da harkokinsu na yau da kullum. saboda yadda yankin na Udawa ya zama kamar wani fagen yaƙi biyo bayan hare-haren 'yan bindigan da ake yawan gani. Yanzu ba akwai mutane ƙauyuka talatin da hudu suna nan Udawa ba su koma garinsu ba. Da an je kama su ake yi. a kashe waɗansu waɗansu kuma a kira ginin su Ko ya lalace ba a zuwa gona yanzu amfanin mutane gaba da lalacewa kiran kai a taimaka ma a haɗa kai da mutanen ƙasa in ana su a yaƙi mutanen nan. kana magana da aliyu da gaskiya muna neman taimako wajen gwamnati ta taimaka mana saboda hanyar nan daga nan zuwa kinnin gwari ma ya zama na bai biye biyo sai dai wanda ya bi ya sai da rayuwar shi ne sai abin da Allah ya da shi. to jami'an tsaron ma ba sa titi ma tana a gona amma akwai sa cikin garin udawa. a hanyar tsakanin da Allah hanyar gona da ina ne duk yanzu muna a karni a kai su ne sani kayan na nan na haɗu da su. Wato ana maganin su kenan waɗannan masu sace mutanen. a in dai za ka yi nisa hanyar gona inda yake da dajin nan za ka gan su. Ana magana cewa jami'an tsaro ba su san ina inda mutanen suke ba su suna cikin daji kenan ashe da za a zo gurin ku sun suna da ku kai su. Sosai ko yanzu kamar wanda suke yin aiki ai akwai wanda yanzu za su haɗa kai da su a ce gwamnati za ta sa su a ciki. Insha Allah inda ake zo suke ɗin za a yi a same su. gwamnatin jihar kaduna dai ta sha shan alwashin shawo kan wannan matsala ta hauhawar harhare na 'yan bindiga a yankunan karkara musamman ganin yadda harharen ke neman ganin sun kawo cikas a bangaren noma malam a ruwan shi ne kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna kuma ya ce har yanzu gwamnatin bata daina kokarin da take akan maganar tsaron ba. Akwai matakai daban-daban wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna ɗaukawa. Kuma muna da yakinin cewa insha Allah wannan matakan da ake ɗauka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Eh, mutanen suna kokawa cewa yakin da ake da 'yan ta'adda a zamfara da sokoto suna suke maraluwa ta daji. Kuna da wannan masaniyar? E, kwarai da gaske muna da wannan masaniyar kuma ina amfani da wannan damar mu nuna alhininmu da kuma bacin ranmu duk abin da ke samun al'ummomin da suke nan mai girma gwamna yana sane kuma kamar yadda na faɗa Uh, akwai dabaru daban-daban wadda in sha Allah uh, za a gan a zahirance ayyukan da ake amma a yanzu uh, ba ma son mu yi magana kan takamamme me ake yi a dai mana haƙuri muna damuwa kwarai kamar inda na faɗa. Tun bayan ƙaddamar da hararen rundunar sojin Najeriya a yankunan jihohin Zamfara da Katsina dai wasu al'ummar yankunan kana hukumomin birnin Gwari da Giwa ke ta kokawa. game da hauhawar hare-haren 'yan bindigan da suka ce suna ganin dai waɗannan 'yan bindiga na guduwa ne daga inda sojojin ke wannan aiki na kai hare-hare a yankunan waɗancan jihohi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.